ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين lalle a cikin fitar da dangogin tsirrai kala-kala daga cikin ƙasa akwai alamomi bayyanannu da suke nuna wanda ya fitar da su zai iya raya matattu amma duk da haka mafi yawansu ba muminai ne ba